ci gaba da karatunmu na littafin al-muwatta littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah bi riwayati al-imam yahya bin yahya al-laisi rahimahullah a yau tashi kan asar na goma sha takwas a babin da yake bayani da cewa باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله yace babu ma ja'a fi duluki shamsi wa ghasaqil wato wannan babi ne da ya kunshi bayanin abin da ya zo cikin bayyana me ake nufi da duluki shamsi da kuma ghasaqil lail idan ka ce duluku shams mai ake nufi idan kuma ka ce zasakun lail mai ake nufi al'imam malibi anas ya kulla wannan babi domin ya yi bayani kan ma'anar duluk da kuma ma'anar alzasaku wanda ya zo cikin aya cikin sotar isra ya ce ƙala haddasa ya haya kala an malikin قال النافع قال أن عبد الله بن عمر كان يقول وتتند كان يحيى بن يحيى الليسي زواج إمام مالك زواج الإمام نافع رحمة الله عليهم أجمعين wanda shi al'imam nafi kamar yadda bayani sha gabata maula ne na shi abdullahi bin umar don haka ya shahara ma da maula bin umar saboda shahara da sunan mahaifinsa eh, ya lazimce shi kore da gaske eh, wannan kuma shi ne abin da imam bukhari ke kira da silsilatu zahab fil ismat wato sarka ta zinari ta bangaren abin da shafi isnadi na hadisi a ce ga imam malik bin anas sannan ga nafi' sannan ga abdullahi bin umar wanda bawansa ne wanda ya yanta shi ya ce anna abdullahi bin umar lalle abdullahi dan umar radiyallahu anhuma kana ya kasance ya kulu yana cewa duluku shamsi abinda ake nufi da duluku shamsi shine mailuha karkatar ita rana daga ainihin tsakiya yayin da rana ta karkata ta bar tsakiya zuwa ga gefen mafaɗarta to wannan ne duluku shams wato lokacin salatu zuhur ya shigo inda an riga an samu zawalu shams to wannan asari isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga shi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma kuma haka al'imam abubakar nilbe haƙi shi ma ya fi da shi cikin asnar kubra tasa ta dai wannan hanya ne abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya tafi kan cewa abinda ake nufi da duluku shamsi shine ai mailu shamsi karkatar ita rana daga tsakiya zuwa ga bangaren mafadarta tunda Allah subhanahu wata'ala a aya daga cikin ayoyi wanda suka kunshi bayani game da lokutan sallah ya ambaci min Duluku shams ita ce aya da take cikin sautun isra kamar da na ambata cewa aqimis salata liduluku shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al inna qur'an al kana mashhuda cewa ka tsayar da sallah liduluki shamsi yayin da rana ta yi zawani. liduluki shamsi allamu huna lamu tauƙit wato lamun ce wadda take nuna lokaci to sai zama lokacin da za ku sallaci salatu zuhur shi ne inda zawali shams yayin da rana ta yi zawal ta ban tsakiya ke sa ka ce liduluku shamsi kamar inda Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda kaga ku sake su li'iddatihinna lamuna lamu tawfit ai ku sake su ga lokacin da za su yi ga idda kai tsaye ba wai lokacin da suke cikin jinin al'ada ba ko wani abin da yake mai kama da haka to abla bin umar ya ce abin da ake nufi da liduluki shamsi shine ai mailuha karkatarta daga ainihin tsakiya to wannan ɗaya daga cikin maganganu guda biyu da malamai suka yi kan ma'anar duluku shams eh, abdullahi bin masa'ud radiyallahu an da kuma eh, abdullahi bin abbas radiyallahu an huma kamar yadda yake cikin jami'ul bayan na abuja ja'afar al-tabari da isnadodi tabbatattu zuwa gare su da waninsa cewa abinda ake nufi da liduluki shamsi ai li ghurubina faduwarta abin nufi kenan ana maganar sallar magharib salatul magharib ba salatul zuhur ba suka ce ainihin faduwar rana ake nufi saboda haka idan rana ta fadi sai ka tsaye da sallah ta ainihin salatul magharib sallar maghariba da kuma shashin wasu asar daga ainihin tabi'ai wanda suka tafi a kan haka sannan kuma sai magana ta biyu da shi a dabar ya kawo cikin jami'ul bayan dama maganganu biyu ya kawo ita ce maganar cewa Lidiluki shamsi ana nufin mai karkatar ita rara ne. daga ainihin tsakiya har ma ya kawo hadisi na abi barzatul aslami radiyallahu an eh, ya kawo cikin jami'ul bayan da isnari hassan zuwa ga shi abibar al-aslami sannan kuma ya kawo shi da isnari wanda yake mai rauni eh, abubuwan al-aslami eh, allah ya kara masa yadda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya kasance yana sallatar salatu zuhur idan rana ta yi zawali idan ta karkata ta bar tsakiya sannan kuma sai ya karanta wannan ayar cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wanda asali shi wannan hadisi na abi barzatul aslami yana cikin sahih bukhari da sahih muslim in ba manta ba mun gane da kyau sannan kuma sai shi wannan asar din na abdullah bin umar shi ma ya kawo shi dabari cikin jami'in bayan amma bi isnadi hasan sannan a ƙarshe shi al'imam tabari sai jayar da cewa abinda ake nufi da liduluki shamsi ai zawaluha zawali ita rana karkatar ita rana daga tsakiya zuwa ga ɓangaren mafadarta akan cewa wannan shine zance wanda yake mafi zantowa daidai cikin waɗannan zantuka guda biyu wanda kuma shine zancen da yake daidai wanda wannan shi ya bayu a al'imam abu abdullah malik bin anas ya zaɓi maganar shi wannan abdabin umar sai ya kawo ta ana domin duniya kan cewa ita ce maganar da ya zaɓa a kan ragowar maganganun da suke cewa duluku shamsi yana nufin mai gurubuwa faɗuwar ita rana ɗin wanda kuma za mu ga alman malibi anas daman jullu fatawihi mafiya yawan fatoyinsa za a ga ya gina su ne akan me akan ainihin ra'ayin wato ainihin shi abu labin umar da kuma haifinsa umar al khattab radiyallahu anhu eh saboda lura da wasu ababai da dama da yi to wannan shi yasa sai ya kawo magana shi abu labin umar anan domin bayani akan cewa abinda ake nufi da duk shamsi shine ainihin karkata ita rana wanda kuma shi abu labin umar zancensa lalle hujja ne a bangaren me a bangaren lugha saboda yarensa ne kuma masani ne ga yaren ah, sannan kuma abu na biyu ga matsayinsa ta bangaren mai ilimi da fadin karatunsa da kuma fadin fahimtarsa a bangaren ilimi to kaga wannan zai bayu zuwa ga wato anishin gabatar da maganarsa akan maganar waninsa cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutukar dai ba dalili aka samu wanda ya rinjayar yana cewa wancan zancen shi yafi karfi akan wannan to yana da fahimta da kaifin fahimta Allah bin Umar tunda in ba mun taba sa tana cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal sahabbai suna zaune gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, sai ainihin manzala ga cewa a kowata itaciya kamar musulmi take ganyenta bai faduwa sahabbai suka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza shi kuma sai ya fahimci itaciyar da biyu ne ake nufi daga bari sai aka biyo manzo Allah gari sai manzo Allah ya ce ita ce itaciyar da biyu hiyan nakhala to bayan ya fito shi da mahaifinsa Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa an abi shi Umar dan Khattab kenan sai Allah bin Umar radiyallahu anhuma sai yake cewa aini na gane cewa biyu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake nufi to amma abin da yana na gani ne karami kuma ga manya manyan sahabbai a ciki sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu yace ai da ka fada da ya fi soyuwa zuwa gare ni sama da kaza sama da kaza ruwaya cikin sahih na ibn hibban cewa yana zaton ma'ana ya fi soyuwa zuwa gare sama da jajayen raƙuma domin jajayen raƙuma su ne ababen da suka fi kima suka fi daraja a wajen waɗanda suke wato arishe larabawa to kai wani sai kana mai karfin wato anishin su shi ne alhafiz ibn hajar da ne cikin fatahul bari ƙarshen wannan hadisin yake cewa ashe kaga wanda yake karami zai iya fahimtar wani abu ya riski wani abu babba bai kuma gano shi ba tun daga shi umar ya fahimta kuma su manyan ba su ainihin gano ba to wannan shine abin da ake nufi da duluku shams shi ad-duluk masdar ne na dalaka yadluku dulukan kamar kace kharaja yakhruju khurujan kamar kace dakhala yadkhulu dukhulan to dalaka yadluku dulukan to idan ce ad-duluk shine ɗaya daga cikin ma'anoninsa wato shine ainihin karkatar ita rana ɗin daga tsakiya zuwa ga mafaɗarta to na shi haƙira da ainihin adduluk sannan daga nan kuma aka samu ainihin ah, addaluk addaluk idan aka ce addaluk shine abinda mutum yake shafawa a jikinsa na abinda ya shafi turare ko mai ko wani abinda yake mai kama da haka daga nan kuma aka samu addalik wato addalik shine ƙura ta ƙasa haka wadda iska take tayar da ita eh, ta yi sama ta yi kasa to ita ce kuma ainihin addalik daga na ga samu kuma addalku wanda addalku shi ne abinda ya kira da ciccudawa ciccudawa da kuma ainihin ma'anar wanka da wanke jiki da sauransu duk suna addalku ya kushi wannan to shi ne ha wato ainihin karkatar ita rana ɗin mailu daga mala ya milu mailan wannan sulasi ɗinsa kenan ruba'i sai ka ce amala yumilu imalatan idan ka ce amala ya karkatar amma mala sulasi ya karkata ken to mailuha wato ainihin karkatar ita wato ainihin rana din kenan mun ga da kyau to amma idan ya zama na abu ne wanda yake misali kamar mai jiki kuma halitta kamar irin ta mutum ko wani abin da yake mai kama da haka ba abubuwa wanda suke sandararru ba irin itatuwa da dutsuna da sauransu an tashi a nan wajen mazan sai a ce mayalan a yanzu misali rana sai ka ce malati shamsu mailan mun gane kyau malati shamsu mailan amma mutum suka ce malal insanu mayalan almayalu bi fathiliya mun ga da kyau duk da yake kuma wani lokaci sukan wakiltar juna a ce almailu da almayal din wato anashin duk abu daya ake nufi babu bambanci tsakani mun ga da kyau to wannan wannan wannan wannan wannan shi ne na'am haddathani an malik an daud ibn husayn qala أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفي وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته آه الإمام مالي بن عبد آه الإمام مالي بن أنس آه رحمه الله سيبيو بايا دكما أسرنا عبد الله بن عباس باين يا جبا ترد أسرنا عبد الله بن عمر ya fara gabatar da asar na abdullabin umar domin nuni a kan cewa abin da yake kai kenan sannan kuma sai ya kawo asar na abdullabin abbas nuni a kan cewa ya san shi shima da mara gowar asar din da suke bayani kan cewa abin nufi duluku shams a ainihin gurubuwa faduwar rana ana nufin ma'ana salatu magharib ba salatu zuhur ba to sai ka wannan asarin na shi dan abbas wanda yake nuni akan cewa dulukun shams ana nufin mai karkatar ita rana din domin shi ne yi mai ya goyi bayan wato asarin wa shi abdullah bin umar nuni kuma akan cewa dan abbas ina da wato ainihin maganganu guda biyu akwai maganarsa cewa mai dulukun shams wato ainihin Zawalu shams mun gane ba sannan kuma akwai maganar cewa duluku shams wato ainihin gurubu shams faɗo ita rana ɗin kenan to sai ya kawo shi wannan asari ɗin eh, shi a ma'auni na shi imam malik bin anas rahimahullah wato asar ne wanda yake karɓaɓɓe amma da yake bai abin nan ba kamar yadda bayani zai zo kala قال ni an malikin kala عن داود bin hussain. kala akhbarani mukhbir daud bin al-husayn qala yace akhbarani mukhbir wani mai ba da labari ya bani labari kala yace anna abdullah bin abbas lalle abdullah dan abbas radiyallahu anhuma kana ya kasance ya kulu yana cewa duluku shamsi abinda ake nufi da duluku shamsi shine idza fa'al fai'u idan inuwa ta jikin garu ta dawo daga bangaren mafadar rana zuwa ga mafitar rana ga da kyau wa gasa kullaili Abin da ake nufi kuma da ghasaqul layli shine ijtima'ul layli wato tattaruwar dare tattaruwar dare ai shigowar dare wa zulmatuhu da kuma duhu na shi dare din ma'ana dai tun daga faduwar rana kenan har zuwa mai fitowar wato anishin alfijir ah, to wannan asari ah, isnaduhu da'if bai tabbata ba da wannan isnari zuwa ga shi abdullah ainihin bin abbas a radiyallahu anhuma eh, abu na farko ne akwai a ainihin ibahani eh, wannan ibahami shine a sabarani mukhbirun wani mai ba da labari ya ban labari waye ba a sani ba to idan ibahami ya zanto a wanda yake bayan sahabi ne to yakan kawo illa ta fuskar raunin abin da aka rawaito wanda yake kunshe da wannan ibhami ne to amma idan ya zama da ibhami na sahabi ne sahabi ne aka ɓoye sunansa ba a faɗa ba kamar a ce sami ito rajulan min ashabin nabi ko ainihin ƙalali rajulun min ashabin nabi sallallahu to wannan bai cutarwa domin dukkanin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adilai ne wurin ahlus sunna wal jama'a shi yasa suke cewa ibhamu sahabi la yadurru li anna sahabata kulluhum udul ibham owaye sunan sahabi da rashin bayyana wane ne wannan bai cutarwa domin dukkanin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adilai ne shi za mu ga malaman hadisi sukan yi bayani kan wannan alittattafai da suke bayani akan mustalahul hadis shi za mu ga al-khatib al-baghdadi rahimahullah cikin al-kifaya fi ma'rifati usul ilmi ruwaya zamu ga yayi babu sukutun akan batun cewa sahabban annabi Muhammad adilai ne babin da ya kunshi abin da ya zo na cewa sahabbai adile ne ayoyi da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ainihin kawo akan haka to wannan shine illa ta raunin shi wannan asar ne eh, duk da yake ibnu abdulbar a ainihin cikin littafinsa a lissizika ya ce wanda ake nufi da cewa a sabarani mukhbirun mai ba da labari ya ba da labari shine ikirmatu ikirmatu maula bin abbas rahimahullah shi ake nufi ana saboda shi dawo bin al-husayn al na ikirmatu din maula bin abbas rahimahullah to amma sai ya zanto imam mali anas bai ainihin ambaci eh, sunansa ba saboda maganar sa'idu bin musayyib da yi a cewa yakan yi karya yakan yi wa ibn abbas karya in ji ibn abubar wato shi kuma al'imam mani bin anas ya riga ya san abin ba haka yake ba to amma gudun suka ko wani abin da yake mai kama da haka don haka sai yake ɓoye sunansa mun gane kyau to wannan magana ce mai rauni eh, in muka ɗauki cewa ibhamin ta ɓangaren shi imam malibi na anas ne eh, domin al'imam malibi na anas rahimahullah ya yi ruwaya ta hanyar shi ikirma ɗin in ka koma kitabul hajji cikin muwatta ya kawo ruwaya kuma ya sarraha sunan ikirmatun malabin abbas ya bayyana sunansa bai ɓoye ba kuma akwai ruwayoyi da yawa ta hanyar shi imam malik ibn hana wanda sun tike zuwa ga ikirmatu kuma da ya sarraha sunansa a wajen muwatta da dama akwai su to shi kaga wannan sai yake nuna kan cewa wannan Ibrahim ba daga shi imam malik ibn anas bane don haka koma waye ne? to wannan asarin asari ne wanda yake da'ifi in mun dauki cewa shi ikrimatu din ne to shi Dawud bin Hussein yana daga cikin rijal na ainihin asitta to akwai maganganu a kansa kamar al-Imam as-Saji ya ce masa ma munkarul hadis ne sannan haka abu zo'atar razi ya ce layyin ma'ana mai rauni ne haka al'imam abu hatimin razi ya ce in banda ma imam mali ya yi ruwa ta hanyarsa to da an bar ma batunsa laturika da an bar batunsa saboda an san imam mali bin ana yana da taka wajen ruwayar hadisi ga mutum saboda ka duk wanda ya yi ruwaya ta hanyarsa to shaida yake bayarwa akan cewa mutum ne wanda yake amintacce in banda kun da yake tsammanin cewa masu ilimi ne kuma daga ba suka bayyana gare shi irinsu abu abdul karim bin abin bukhari dan haka yi riwayar hadisun inna ma'ashar al'ambiya anbiya mun gane ba da inna mimma adraka nas min kalamin nubuwwati wa kaga ta hanyar shi abu karim bin abin bukhari domin lokacin da ya zo madina ya ga yanayin cikar gemunsa da ibadarsa kullum yana masallaci to sai ke tsammani mutum ne mai ilimi da haka kawai sai ya karɓi wannan hadisin ta hanyarsa daga ba kuma sai ya bayyana cewa ai ba haka abin yake ba sai ka cewa ai ne bi bukaihi wa samtihi wa hadahi eh, yanayin kukansa da yake yawan in yana sallah da siffarsa da kaza to da wannan ya ruɗe ne sai daga cewa ai ma abucin ilimi ne to amma ba ka ba al-Imam Malik an zaga yana taka tsantsan shi yasa zaga ta akwai siqat eh astiqat wanda sun cancanta yi ruwaya ta hanyarsa, amma sai zanto bai yi ba al-Imam Malik bin Anas eh, rahimahullah to wannan kenan eh, sannan kuma shi dawud bin hussein ruwayarsa ga ikirima tana da matsala kuma ruwa ce mutari ba wasu masu na da ainihin munkara kamar yadda ali bin abdullah bin ja'afar ya faɗa da kuma al'imam abu dawud suleiman bin ash'as da ake ruwayarsa ga ikirima ba a karbanta tana da matsala mun da kyau kamar yadda yake cikin uh, tahdhibul kamal na al-mizzi da tahdhibut tahzib na ibn hajar da mizal al-itidal fi naqd rijal na ainihin shamsuddin az-zahabi eh ainihin magana kuma kan shi Dawud eh, zaka samu cikin kitabul jarh wa ta'dil na ibn abi hatim razi rahmatullahi alaihim ajma'in to kaga in ma madauka ikriman ne to kaga dai ta fuskar da dawud na bin hussein zuwa ga shi ya kirma ɗana ta ga ruwaya ce ainihin mai matsala a dunkule ne bai tabbata ba to amma dai ma'anarsa ta tabbata tun da dalilai sun tabbatar da wato ainihin ma'ana ne shi ne idan fa'al fai'u eh, daga fa'a ya fi'u fai'in da aka ce alfai'u shi ne dawowa ta abu sukan ce fa'a fulanin idan raja Allah ce fa'in fa'u fa'in Allah ga furuwa ai fa'in raja'u kenan hatta tafiya ila amrillah ai hatta tarji'a ila amrillah fa in fa'ad fa aslihu bainahuma bil adl ai fa in raja'at wannan nufin wannan ah, eh, inuwa ta ainihin abin nan ta garu wa ghasaqul layl wato shine nunin cewa duhun dare ma'ana faduwar rana kenan cewa ijtima'ul layli ana nufin ma'ana lokaci lokacin sallah magariba yayin da rana ta fadi wazmatu kuma shine har rago lokuta na dare har zuwa fitowar wato ainihin al alfijir kenan alfijir wanda yake wato ainihin as-sadiq to wannan shi ma yana nuna cewa dai abinda ake nufi da lokacin shamsu shine wato ainihin zawalush shams wanda kuma shine ra'ayi wanda yake tabbatacce mai kuma ainihin inganci to abu na gaba sai magana kan ikirima cewa sa'id ibn musayyab ya ce yakan yi ƙarya ga zaɗan abbas da in irin sa'adla bin umar da sauransu to waɗannan manganu duk ba su tabbata ba eh, babu wata magana da ta ainihin tabbata kamar yadda ibn abbar al-numari ya yi magana mai kyau cikin annisin zika sannan kuma ya yi bayani akan waye ikirima ta ɓangaren falalolinsa da yabo da malamai suka yi masa cikin at-tamhid fil muwatta min al-ma'ani wal asani haka ibn hajar cikin muqaddima ta fatul bari hadai sari dan ma yayi maganganu masu kyau da nuna duk wani abu wanda ya kunshi batun cewa ikrima kaza kaza duk babu wani abin da ya tabbata kawai abubuwa ne na sauki buru ba gaskiya bane eh, shi yasa al-imam ahmad bin hanbal yake sika ne eh, haka yahya bin ma'in yake sika ne haka al’imam abu hatim bin razi yake suka ne har ma imam bukhari cikin at-tarikhul kabir yake cewa babu wani daya cikin sahabban wanda bai kafa hujja da shi ba ma'ana cikin ma'abuta ilimi malamai wanda bai kafa hujja da ikrima ba domin siqa ne siqatun ne hujja to wanda kuma bai nuna cewa dan wani bai rawaito hadisi ta hanyarsa ba nuni kuma akan cewa mai suka yake gare shi misali an sami bukhari ya yi ruwa ta gasa imam muslim bai yi ba to rashin ruwa imam muslim wannan ba ta zuni akan ce imam muslim mai su kan sai kaba ba ka ba kamar yadda gashi imam muslim ai bai ruwa ta hanyar imam bukhari ba cikin sahih muslim kuma bukhari mai malamin sa har ma imam darar kudin yake faɗa kamar ke cikin tarihu ba gaza yana cewa laulal bukhari wala ma ja'a muslim wala raha in ba dan bukhari ba ai da ba ba muslim ba to kaga bai ruwa ta hanyar imam bukhari ba sannan haka malamin sa Muhammad bin Yahya az-Zuhuli shi ma bai ruwa ta hanyar sa ba wanda suka samu matsala da Imam Bukhari kuma akwai malamai da dama wanda bai ruwa ta hanyar sa ba to wannan baya nuni akan su ka, sai in ya saba cewa saboda kaza ne ban yi ba to nan kuma babu mun gane da kyau to wannan wannan shine a takeice na'am babu jami'ul wuqut حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وكر أهله وماله نعم الإمام مالي بن أنس رحمه الله آه، يتي باب جامع الوقوت وتوانا بابي ني وانديكي ميتتر yake nuni a kan cewa abinda ya gabata a baya an kawo abubuwan haka a rarrabe to wannan babin kuma zai kawo maka su mai a cure a dunkule a wuri daya a bisa mazuba daya mafuskanta daya tare cewa kuma shi mana ƙarƙashin mai kitabu kuti salat. ya ce ƙala haddasa ne ya haya an malik ƙala an nafi'in قال عن عبد الله بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وتوجه صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace alladhi tafutuhu salatul asr wanda sallar la'asar take kubce masa كأنما وتر أهله وماله to kamar matsayin wanda aka ainihin asarantar masa da iyalansa da kuma dukiyarsa ma'ana ya rasa iyalansa ya kuma rasa dukkan abin da ya mallaka kaga zai ji zai ji takaici da damuwa to haka wanda yake rasa sallar la'asar a gobe lahira in ya ga yanayin sakamakon da ake bayarwa ga wanda yake sallata sallar asar a lokacinta to sai ji ciwo da zafi irin ciwon mutumin da ya rasa dukiyarsa da iyalinsa wannan ɗaya daga cikin a misalan kenan amma na kawo da don abin ya fito fili akwai ragowar bayanai kai. to wannan hadisi hadisi ne wanda yake isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-imam al-bukhari rahimahullah shi ma ya fidda shi cikin sahih al-bukhari ta hanyar shi imam malik zuwa ga imam nafi' eh, haka al-imam muslim haka al-imam abu daud haka al'imamun nasa'i cikin as-sunanul kubra ba as-sughra ba haka al'imam eh, ibn hibban cikin sahi na ibn hibban nasa haka al'imam ibn khudaima eh, haka al'imam abu awana cikin al-mustakharaj haka abu nu'aimin cikin hilyatul auliya diddai ta hanyar imam malik bin anas zuwa ga al'imam nafi zuwa ga abdullah bin umar sannan kuma ya zo ta hanyar al'imamu zuhuri zuwa ga salim zuwa ga mahaifinsa abdullahi bin umar ma'ana salim ya yi wa nafi mutaba'a wajen rawaito wannan hadisin gawa ga mahaifinsa abdullahi bin umar radiyallahu anhuma eh, ruwa salim ta hanyar zuhuri zuwa ga abdullahi bin umar uh, al'imam muslim ya rawaito ta cikin littafin sana sayi muslim haka al'imamun nasa'i cikin asmani suhura uh, haka al'imam ibn maja cikin sa ibn maja uh, haka al'imam ahmad bin hanbal cikin musnad nasa haka al'imam darimi cikin sunan darimi haka al'imam abu daud a tayalisi cikin musnad nasa haka al'imam abu daud haka al'imam abu ya'ala cikin musnan nasa haka abu kasan a tabarani cikin al kabir da dai da dama daga cikin malamai na hadisi sun roto ta hanyar shi salim zuwa ga wato ainihin abdullahi bin umar min ɗaruki zuhuri an salim an abdullahi bini wato ainihin umar to haka kuma alimam abu isa a tirmizi ya roto cikin jami'ar tirmizi ta hanyar utaiba bin sa'id a matsayin malamin si da kuma shi kuma zuwa ga allaisu bin sa'ad shi kuma zuwa ga nafi zuwa kuma ga wato anishin abdullah bin umar zuwa ga allah bin umar ma'ana da dukkanin asabar kutubu sita sun yi ruwayar hadisin sai dai kawai bambancin ne wato anishin ragowar eh, eh, in banda wato anishin shi imamu tirmizi to kaga sun yi ruwayar hadisin ta hanyar uh, abdullahi uh, bin umar ta hanyar salim zuwa ga abin umar uh, imam muslim al'imam nasa'i cikin asnan sugura al'imam ibn maja bukhari kuma da al'imam abu dawud da al'imam nasa'i cikin asnan kubura ta hanyar wa imam malik zuwa ga nafi zuwa ga abdullahi bin umar shi kuma imam tirmizi cikin jami'in tirmizi ta hanyar al-lais bin sa'ad zuwa ga nafi zuwa ga abdullahi bini wato ainihin umar eh, haka al'imam an bin hanbal ma ya rauto cikin littafinsa na musnad ta dai hanya shi imam malik zuwa ga nafi zuwa ga shi abdullah bin umar a takaice hadisi ne tabbatacce zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi sannan kuma yana da shawahid hadisan da suka zo da ma'anarsa wanda suke karfafar ma'anar hadisin akwai hadisin nawfal bin muawiya wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim da musnad al-imam ahmad bin hanbal da waninsu. su wanda yake tare da cikin sallah akwai wata sallah dukkan wanda ta kuce masa to kuma ya rasa iyalansa ne da kuma dukiyarsa kuma hadisin buraida bin husaybi radiyallahu an wanda yana cikin sahih bukhari da musnad al-imam ahmad bin hanbal da waninsu. cewa dukkan wanda ya bar sallar la'asar to hakika ne aikinsa ya ɓaci man taraka al-asr faqad habita amal dukkan wanda ya bar sallar la'asar to aikinsa ya ɓaci ya kuma ainihin lalace mun ga da kyau ah, wannan kenan to wannan hadisi na abdullahi bin umar ah, abu na farko yakan nuna girma da kima na sallar la'asar da kuma ainihin falalatta da ababe da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na fifiko ga ita salatul asr ah, don haka ma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara cewa hafizu alas salawati wasu salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye ga lokutan salloli sai ce kuma wasu salatul wusta da kuma as salatul wusta an ce mata as salatul wusta saboda tana tsakiyar salloli guda biyu na rana da kuma salloli guda biyu na dare salloli guda biyu na rana su ne salatu subuhi da kuma salatu zuhur salloli guda biyu na dare kuma salatul maghrib da kuma salatul isha kaga ita salatul asr tana tsakiya kenan to kaga as-salatul wusta ana nufin mai salatul asr kamar yadda ya tabbata cikin sayi bukhari da sayi muslim harisun ali bin abi talib da kuma harisun ali bin mas'ud cikin sayi muslim ana nufin cewa salatul wato ainihin asari ita ce salatul wusfa kuma har ma imam dimyadi ya littafi kashaful mughaffa ainihin domin bayanin wacce ce a salatul wusfa sannan kuma karshe tabbatar da cewa ita ce salatul Asar haka abu ja'far al-tabari cikin jami'u bayan da dai ita wannan ayat ta hafizu ala salawati waslatul wusta mai ake nufi da salatul wusta to sai da ya kawo ruwaya 113 eh, tsakanin hadisi da ainihin asari to amma ƙarshe sai kalkale magana cewa abinda ake nufi da waslatul wusta ne hiya salatul asari ita ce salatul asar to kaga wannan sai yake nuna girman ita wato ainihin wannan sallah ne eh, to shi ne cewa Allah zai tafutuhu salatul asari ka annama wutira ahalahu wa malahu to ka annama wutira ahalahu da yi wa ahalahu nasba haka malahu nasba saboda ma'atufun ne alame ahalihi din kenan atafi ne akan wato ainihin ahalahu to sai zanto a ahalahu anan yana matsayin wato ainihin al-mafa'ul sani domin fi'ili na watara yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulai guda biyu daga anishin watara ya tiru wataran wa watiratan eh, to fi'ili na watara yakan yi ta'addi zuwa ga mafa'ulai guda biyu to ka annama wutira shi wanda abin ya abku a kansa to shine mai matsayin al-maf'ul al-awwal ahalahu kuma shine al-maf'ul sani wa malahu wannan kuma atafi ne akan ahalahu da haka ya zanto mai wato anishin mansubi na fata muna ganewa in ka dauki a haka kenan kamar inda Allah ke cewa fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum al-a'laun wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum kaga walan yatirakum a'malakum Allah ba zai tauye ladan ayyukanku ba ya tira kum shine mafa'ul awwal a shi shine mafa'ul sani na ba ta mana gane ba to idan kuma ka karanta da ga annama wutira ahaluhu wa maluhu duk da yake ahalahu wa maluhu shi ya fi zama daidai ya fi inganci kamar yadda imamun nuna ya faɗa cikin alminhaj fi shirin sahihi muslim to amma ahaluhu din ma aro rawaito shi da haka ahaluhu wa maluhu to sai zanto Ah, ka annama wutira ahaluhu wato matsayin ahaluhu ana yana matsayin mai na'ibul fa'ili sai dan to wutira wannan mabaniyun ne lil majhul ah, mafa'ulin an yi sa, an ɓoye shi mun gane kyau sai dan to kamar wanda aka rasa aka rasa na masa da iyalansa da kuma da ainihin kuma wato ainihin dukiyarsa da dai ragowar fuskoki da malamai suke tattauna a kai kamar ibn hajjar cikin fatahul bari da sauransu duk yana koma zuwa ga ma'ana ɗaya shine asara lalacewa to idan aka ce ainihin alwatar asalinsa fil lugha shine yin ta'addanci ga mutum yin ta'addanci ga mutum ta fuskar dukiyarsa ko ta fuskar iyalansa ko wani abu nasa sannan sai ya zo yana bin sawun a biya masa wannan abin da aka yi ta'addanci a kai to wani shine alwatar asalin safin loka kenan to anan sai aka kawo shi domin nuni akan cewa kamar mutumin da ya zanto an yi masa ta'addanci kan iyalansa ko kan dukiyarsa ga damuwa da bacin rai da bakin ciki na mai na rasa dukiya ko na rasa iyalai sannan kuma ga damuwar da yana fuskanta ta fuskar mai bibiyar biyan same wannan haƙƙin da aka asarantar masa da shi da sauransu kaga ita ma wannan mai damu kaga ya haɗa mai yi guda biyu wanda ya haɗa kuma damu guda biyu ba ya zama daidai da wanda yi mai ba ya haɗa damuwa ɗaya wanda ya kunshi yi guda biyu ba dake da wanda yake cikin damuwa ainihin guda ɗaya ba to da haka sai aka kwatanta da shi to daga nan kuma sai zanto a alwataru yakan zo da ma'anar wato ainihin abin da yake guda daya abin da yake kwaya daya tallinta sai a ce masa alwatar ko alwitar eh, shi ya sa kamar da ya tabbata hadisin abi huraira cikin sayi bukhari da sayi muslim manzala ka cewa inna allaha witrun yuhibbul witra Allah al ne shi yasa ce kul huwallahu ahad shi wutiri ne amma ba wutrin da za a iya sa masa biyu ko uku ba a shi daya daya ne wutrin Allah wutri wanda yake ba na biyu balle a samu na uku Ke sa ma ce ahadin bai ce wahid ba inda ya ce wahid to an iya samun biyu in an samu biyu kuma an iya samun uku amma ahadin wanda yake ba shi da nabi subhanahu wataala eh kamar inda daga cewa shafa'i wal watri ko wal witri a qira'ata imam hanza da imam al-kisa'i da kuma khalaf al-ashir duk abu ɗaya ne al-wataru da al-witru duk abu ɗaya ke nufi mun ga da kyau to idan aka ce kuma wato ainihin ah, watiratun wato shine wannan ƙetare iyaka ne ta'addanci ta'addanci watiratun kenan amma idan ka ce wataratun wannan jami'insa shine alwataru a kula idan ka ce alwatsuru bi iskani ta to ya zama ma'ana alfaz abinda yake daya-daya da kuma ma'anar eh, ta'addanci ketare iyaka da sauransu gama da kace alwataru bi fatahitta to jam'ina ainihin wataratu wato shine ah, marikar wato ainihin ah, baka inda ake sa kibiya sai a harba. mun gane ba to wannan shine to shine a manzo Allah wasallam yake wannan bayanin domin nuna muhimmanci na salatul asr to anan cewa ka annama wutira ahlihu wa malahu zai dauki cewa wanda sallar la'asar take kuce masa ladan da zai samu inda ya sallaci sallar asar akan lokacinta a gobe lahira to kamar ladan da Allah ya tanadar ne ga mutumin da ya rasa iyalansa da dukiyarsa a fagen jihadi a fagen yada addinin Allah subhanahu wataala zai dauki wannan tunda ya tabbata hadisin Allah bin Abbas wanda yake cikin sahih al-Bukhari da musnad al-Imam Ibn Hanbal cewa babu wasu kwanaki wanda aikin kirki yake mafi soya zuwa ga Allah irin kwanaki goma farko na watan durhijja a ƙarshe aka ce aka tambayi manzo Allah kan sai manzo Allah ce sai dai mutumin da ya zanto ya fita da dukiyarsa da iyalansa sannan bai da komi ba ya je jihadi to shine kadai zai samu gara basa da ladan da wanda ya aikata aikin alkhairi a wannan kwanakin zai samu mun ga da kyau to sannan kuma zai doki ma'anar aika annama wutira ahlahu wa mala ma'ana damuwar da zai samu a gobe lahira idan aka nuna masa ladan da Allah ya tanadar ya kimtsa ya tattala ga dukkan wanda yake sallata sallar la'asar akan lokacinta gashi kuma shi bai yi ba to sai zama damuwa da zai samu a wannan lokacin kamar damuwar mutumin da ya asarar mai iyalansa da kuma dukiyarsa gaba daya ta gaza jini zai ji takaici da tashin hankali da damuwa to kamar haka zai ji to kowanne ne zai ɗauka abul walid albaji da ya kawo cikin littafin sana almuntaka kowanne zai ɗauka nuni da akan cewa abin ya kai mutuka wajen wato ainihin asara da kuma tabewa shi yasa ibnu abdulbar annumari cikin at-tamhid ma fil mu'tamil al-ma'ani wal asanid yake cewa to lalle dukkan wanda yake mai hankali ko masani in da ya ji wannan hadisin ya ganshi ya karanta to lalle ko zai kiyaye sallallahu alaihi wasallam akan lokacin ta zai tsaya sosai domin kada ya fada cikin wannan matsalar da kuma wannan tashin hankali to ana ana nufin barin ta haka kawai ko da da uzuri ko ba da uzuri ba idan ya zama mutum ya bar sallar la'asar har lokacin ta ya fita a sakamakon uzuri kamar bacci ko mantuwa to wannan ne ba shi da matsala bai shiga cikin wannan ba domin shi duk lokacin da ya tuna ko duk lokacin da ya farka ko da bayan faduwar rana ne to wannan shine lokacinta? kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim dukkan wanda ya manta ga sallah ko yayi bacci to ya sallace ta lokacin da ya tuna ta abin nufi wannan shine lokacinta ta wa aqimi salata li Zikiri to wannan bai shiga ba ko ko mutum a ya samu kansa a yanayin da ba zai iya yiwa sallar ta yiwu ba kuma yanayin da yake shari'a za ta karba to nan shi ma bai shiga ciki ba to amma ana nufin wanda ya bari da gangan da ganganci to nan shi ake nufi shi sa ma ya zo cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da musamman na abubakar ibn abi shayba ta hanyar Hajjaju bin arqat zuwa ga nafi zuwa ga shi bin umar cewa wanda sallar la'asar ta kumce masa muta'ammidan da gangan da ganganci a ruwa da gangan da ganganci a ruwa cikin musulun al'amri nan ba a cikin musulun abokan bin abishai ko min gairin uzurin ba da wani uzuri ba shi kuma amur ya kara midan ba da wani uzuri ba to wannan shi ka annama wutira ahalahu wa malahu sai da ita wannan ya din da ifa ce bata inganta ba saboda akwai hajjaj bin alfat wanda kuma mudallis ne kuma ya yi an ana ya ce an nafi kuma babu inda ya saba da haka hadisi ne da ifi ta wannan ainihin hanyar to amma dai ma'ana tana da kyau tunda dalilai na shari'a sun nuna haka sun nuna haka ga da kyau to shine Allah zai tafutuhu salatul asari ta annama wutira ahlahu wa ainihin malahu to a wacce ruwaya ta cewa bakari habibu amalhu eh, hakika aikinsa ya ɓaci to wannan ba wai ana nufin cewa dukkanin ayyukansa ba shine ibnu abdulbar yake faɗa cikin at-tamhid yace abinda ake nufi ma'ana aikinsa wanda zai cikin ita sallar la'asar din inda yayi ta to na aikin nasa yayi ya ɓaci a sakamakon bai sallar la'asar din ba a lokacin ta bai yi ta akan lokacinta ba amma ba nufin kun margowar ayyukansa ma sun yi ne sun ɓaci domin ba abin da yake ɓata aiki mutum sai mai sai kafirci tun da Allah cewa mun ya kafir bil imani faƙari habita amalu wa hofil fil min al dukkan wanda ya kafirce imani to aikinsa gaba ɗaya yi mai ya ɓaci kuma in ya tabbata kan kafircin aikinsa gaba ɗaya ya ɓaci amma duk abin da yake ba kafirci ba to bai ɓata aiki mutum gaba ɗaya ko dariya sai ya bata ma iya aikin da kairiyar a ciki kawai na ba da muna gane ba to shine ibrahim larka cewa ashe kaga wannan nuni a kan cewa abin da yake ba kafirci ba fa dai mai, dai ba ta aiki mutum gaba da kaga wannan mafahumul mai mukhalafa kenan eh, to sai dai kuma shi mafahumul mukhalafa ba a ba a kawo shi a matsayin gwaji da gora shi da dilalatul mantuq abinda kuma nassi ya nuna tunda an ce fakari habita amaluhu aikin sai ya bace kaga wannan mai nassi ne kai tsaye ba wai fahimta bace to ba faul mukhalafa eh, la la yu'aridu bi dilalati al mantiq mun ga da kyau wannan shi yasa ma ka sami eh, a madhhabi na al-imam ibn hanbal da isaac ibn rahuya har ma wasan ce ijma'i ne kan cewa dukkan wanda ya bar sallah ko ya kafirta tare cewa abinda da yake daidai shine akwai tafsiri wanda ya ba sallah bisa yana musunta to kaga wannan kaulan wahidan kafiri amma wanda ya bata ba bisa musu ba to kaga wannan akwai magana akai mun gane da kyau to wannan dai shine a takeice abin da shi wannan hadisin yake batu yake bayani akai malaina ta nuna min lokaci yayi to ina ganin za mu tsaya nan insha Allah ساتين قبل سيم وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sannan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تنبيت تفرقوبة تفتوبة تيوى أدد سهونا بتفتو ميكيوبة Thank you. Eh, ah, na'am abin da ya zo a hadisi cikin sahih muslim cewa babu wata gawa da zai zamana a sami mutum arba'in sun mata sallah kuma sannan ba sa shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ba ce Allah zai ji kan wannan gawa zai gafarta mata ah, sannan kuma sai ya zo cikin ah, sunani abi da musnadul imami ahmad bin hanbal cewa babu wata gawa da aka samu mai sahu uku ya mata sallah to saboda wannan falala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ambata cewa sahu uku to na sai malami suke bayani ko da adadi na mutane ba shi da yawa to an iya kasa su su kai sahu uku na shi wani mamacin ya ribata da wannan alkhairin da manzan Allah ya faɗa cikin shi wannan hadisi ina ba ta muna ganewa amma babu nassi kai tsaye da iyakance cewa ga adadin da ake bukata kamar sahu na farko a ce adadin mutane kaza na biyu adadin mutane kaza na uku adadin mutane kaza babu sai dai kawai a auna su mutane a karan kansu auna su ga me dace sai su wannan shine wallahu a'lam to sai tambaya ta bi cewa eh, wajen eh, gawa tsayiwa za a yi ne ko zama za a yi yayin eh, abin da ya shafi addu'a ko? binnewa ko yayin binne ta to abin da ya tabbata dai shine hadisin usman bin affan radiyallahu an wanda yake cikin sunan abi dawud da al na ainihin abu abdullah al-hakim an-nisaburi cewa manzo Allah ya kasance idan an gama binne ita gawa to waqafa alai sai ce ku nemawa dan uwanku gafara ku roƙa masa tabbatarwa ma'ana Allah ya tabbatar da harshensa domin a yanzu ma ana tambayarsa ko ana shirin tambayarsa to a ya zo kuma a cikin littafin sahih bukhari da sahih muslim da nuni akan cewa in an ɗauki gawa to wanda suka tafi da ita gawar kada su zauna har sai an sanya ita gawar a ainihin kabari hatta tura'a fil lahadi a wani lafazin to wannan sai yake bayuwa cewa abinda ake nufi har sai an gama sanya ta a kabari an binne ko kuma ana nufin a sai an ajiye ta sannan kowa sai ya kama gefensa ya ainihin zauna wannan ake nufi to abinda ya fito wa fili saboda wasu hadisai abin nufi in aka kai ta aka aje ta ba sai an kai ga sawa a kabari ba kowa zai iya kama wuri sai ya ainihin zauna har a gama shirya ita gawar a sa ta kabari a binne ta to wajen addu'a tsayuwa za a yi ko kuma a zaune za a yi inda manzo Allah a wannan hadisin Nausa bin afan ya ce wa kafa alai to shin a wakafa ana nufin tsayuwa ko kuma wani abu ake nufi to in muka duba za mu ga wakafa daga wakafa ya kifu wukufan to shi al-wukuf yakan ɗaukar ma'anar idan kana zaune sai ka miƙe tsaye sannan yakan ɗaukar ma'anar fahimtar abu da gane shi yakan ɗaukar ma'anar riskar abu yakan ɗaukar ma'ana zama ɗin ba a yi cewa lam aqib alaihi abin mai baka riske shi ba ko wa qaftu alaihi ai kaga ba cewa aka yi ba qama alaihi ya kuma qiyama sai ka ce wa qafa inda qama ka ce ma'ana tashi ake kiran sai amma sai ce ainihin wa qafa alai kaga alwuquf da alqiyam akwai bambanci a shi yasa da Allah ke cewa walau tara idu wuqifu alan nari fa qalu ya laitana nuraddu wala la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin kaga idu kifu shi yasa wasu malamta suke suke ayayin da aka shigar da su ma cikin wutar ayu udkhilu udkhilu yayin da aka shigar da su cikin wutar kaga an kawo al-ainihin al-wuquf don haka wakafa alai wannan ya kushi yin addu'ar a zaune kuma ya kushi ma yin addu'ar a in kana zaune sai ka tashi tsaye to akan ce wa kafa in da kyau to wannan shi ne wallahu ala kowa ya taka da wasu zuwa mutane domin hawa wata koyi da eh wannan yana bagana ne kan abin da yake asali ah, abin da yake asali ga manzo Allah da sahabbai duk da suna da raƙuma da shanaye da dawakai amma ba sa ɗaukan gawa a kai su ɗorata sai dai a ɗauke ta haka a faɗa har a kai ta zuwa ga ainihin makawarta Ah, shi sama kamar yadda yake cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim ah, yake cewa asir ubil janaza fa in taku saliha fa khairun tuqaddimunaha ilay wa in taku ghayra dhalik fa sharrun tad'unahu sai ce me arriqabikum kaga kafadunku bai ce an sayyaratikum ba ko an marakibikum to wannan kenan to amma akan duba ga yanayi kuma ga da kyau idan yanayi ya bayi zuwa ga wani abu to babu laifi za a iya amfani da shi to da ka an ɗauki gawa a mota an kai ta makaibata nan babu komi a kai yanayi ya bayi zuwa ga haka to saboda ka babu laifi sai a yi idan kuma yanayi zuwa idan yanayi ya bayi zuwa ga abu mutukar dai ba ya saba wa shari'a ba to za a yi wannan abin babu laifi a kai a nan kuma kaga babu wannan su kai tsaye da ya nuna cewa in ka kai gawa a mota a makabarta ka aikata laifi babu sai dai ko ban mai manzan Allah ya ta sahabbai wannan kawai shi ne saboda ake bukata in ta bayu a sata a mota sai a sata amma abin da yake asali yafi ne a kai ta a kafa ana tattakawa wasu suna gaba wasu suna baya wasu suna gaba suna baya mun gane kyau sannan kuma eh shi ya sa ma ya zama na a mazalaki cewa arrakibu ya siru Khalfan? jinaza wanda yake haye kan abu hawa kan abun hawa to zai tafiya ne a ba mai gawa to wannan kaga sai yake ne kan cewa shi gawar ba a daukan da mai eh? ma'ana inda ana daukan sai shi ta bayan ta to tunda an ce wanda yake kan abin hawa zai tafi a bayan gawa to ma'ana suwaye suke dauke da gawan kenan wanda suke kafa kenan su kuma suna ina suna baya ko suna gaba su kuma suna gaba In gane kyau amma duk wannan eh, ana nuna abin da ya fi amma an yanayi ya bayu zuwa ga wani abu ta wannan babu laifi a iya sata a mota a kai ta babu komai akan wani ba a yi biri abu kuma eh, saboda yanayi yana bayuwa zuwa ga ainihin canjuwar al'amura shi yasa ibn qayyim cikin littafinsa ilal muqin a rabbil alamin ya yi fasari na musamman nuna cewa fatoyi sukan caccanjawa a sakamakon canjin wuri ko canjin zamani ko canjin halayya ta mutane haka a shaɗi biyar ne zuwa ga cikin almafakat haka izuddin na islam shi ma ne zuwa ga cikin kawai da haka masu fi misalin a nan fatoyi ba wai nasi ba a shi nasi kan yana na na ba da muna gane ba inda nasi ne kai tsaye zo ce a kada a sa gawa a mota a kaita to kaga wannan ba da za a yi dole sai dai abi amma a hakan ma kuma an samu wata larura da ta bai zuwa ga haka za a yi ne za a sa ta a motar a kai da sun da addarurat to bihu mul sai dai kuma addarurat kaddaru bi kadariya sai a duba yanayin larura kuma sai a yi abin wannan babu laifi babu komai a kai saboda haka akan lura da abin da yake na ainihin maslaha aisha radiyallahu anha kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim da ma al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi take ce manzo Allah ce in man da mutanen ke suna sabu sabu musulunta mana ba su da da barin kafuci ba da ka'aba na mata kofar shiga da kuma kofar fita amma sai manzo Allah bai yi ba saboda saboda maslaha domin kada yi kuma hakan ya haifar da fitina ko wani abin da yake mai kama da haka ashe wani abin akan bashi dan masala kuma akan yi shi dan wato an shi masala shi yasa ma ibn hajar cikin fatahul bari da badruddin al-aini cikin fathul qari da azrukani cikin sharh azrukani na muwatta yake bayan cewa anan za a fahimci cewa ashe akan iya barin wani abu dan masala ko da kuwa yin abin shi yafi amma an aka san yin zai bayi zuwa ga wani abu kuma na damuwa to sai a bar shi shine darul mafasil muqaddamun ala jalbil masalih wannan sai yake tuna ibn al-arabi al-maliki yake faɗa cikin littafinsa a hakamul qur'an sa na ƙarshe a sulusulin shikak yake bayani cewa tana daga cikin suron da suke ana musu sujudu tilawa in ka karanta za yi sujudu tilawa za yi sujuda ta karatu kuma kaga tana cikin al-mufassal to a mazhabi kuma na malikiya al-mufassal babu mai sujudu tilawa to dan kuma gashi ya tabbata cikin sahihi muslim wanda asalin hadisi yana bukhari da muslim manzo Allah yana yin ne yana sun sujudu tilawa a suratul shika ne karanta to sai ibn arabi yake cewa ni kuma ni ne limami in zan ja mutane na sallah ba na karanta ta domin in na karanta ta ni zan yi to za su min inkari kuma sai a samu fitina amma in zan yi sallata ni kadai a gidana sai in karanta ta isu tilawa ta sai samu lada sannan ya kawo kisar malamin sa da daidai wannan mujalladin na hudu a hakamar Qur'an suratul shiga da Abu Bakar ya kawo ziyara a wani tanti eh, a gabar ruwa nan makaranta ta shi Ibn al-Arabi yana koyar da dalibai to ana tsananin zafi to shi ya je bakin ruwa na dan shan iska Iska ruwa tana dan rage wannan zafin to shi abubakar nufiri sai tashi kama nafila in zai ruku sai ya yi harama in zai dago ma sai ya kabbara harama to akwai abu samna irin yan zafi da wani malikiya kenan na wancan lokacin sai an goshi kici ah, ya zaka kuma wannan shugaban wuri na mana yana mana irin wannan abu tunda a malikiya ba haka su a malikiya da suka samu hayaniya sai tashi sai ibn arabi ya ji a'a me yake faruwa sai mazo ya zo sai ki ce ai ku saurara ai wannan ma bin malik ne a ruwaya ta mutanen madina ai kaza ai kaza ai kaza ya masa bayani sai abubakar fili yake cewa to me haka yake da yake ce wannan sai suka sheka akan wannan ya ce to me an kashe na kan suna ce eh haka ne to amma dai wanzuwar ta kuma akwai alkhairi ai ga al'umma ko zan magana kenan to kaga akan bar wani abu dan wato anishin maslaha shine a shekul albani yake faɗa a tahqiqa sanad littafin islamul masajid na bin al-qasimi wanda ya tabbata a wayar juma'a a sallar asuba hadisin abi hurairah cikin bukhari da muslim manzo Allah yana karanta suratul sajda a rak'a farko rak'a ta biyu kuma suratul isha to sai ya je wani masallaci da asuba to shi ma masallacin dige eh, ranar juma'a a sallar asuba wannan yake karantawa kuma kaga akwai sujudu tilawa sautin sajada kuma ita yake a farko to shi a shekul albani bai sani ba su kuma ba mu sun saba da wannan da ya zo ya kama karatu ya karanta abin da ya sauka gare shi na sura da ya kabbara ta furku aji su suke sujuda su to sun daga wannan kabbara da ya ta sujudu tilawa tun abin da suka saba kenan sai can daga bani suke saman farko sai suka fadaka sannan sai aka dawo kuma ruku'u daga bani ya kare suna sai yake fadakarwa yace wani abin ana bari dan maslaha eh wani lokaci eh a saba karanta wata sura sabanin wannan dan maslaha domin kada a haifar da abin da yake fitina cikin mutane ko abin da zai bai zuwa ga wato an shiru dai wannan shi ne wallahu a'lam na'am sai ta zama ta karshe su lokaci hmm. wannan Eh, a wannan hadisin ya tabbata hadisi ne a sahihi yana cikin sahihi muslim da musnadul imami ahmad bin hanbal mm, hadisin manzo Allah ne eh, yana magana game da daɗin murya da sauti da aka baiwa abdullahi bin qais abu musul ash'ari radiyallahu anhu eh, wato an baka daɗi na murya da sauti mai kyau irin yadda aka baiwa wato anshin annabi dawud alaihi salam gane ba to magan kawo alu kula ana nufin shi mutum din da kuma ragowar jama'arsa gane ke kamar yadda manzo Allah ya faɗa hadisin da yake bukari da muslim Allahumma salli ala ali abi aufa gane ba wannan shi sai da وأخر السبع سبعة a ba haka yake ba kana magana ne game da wannan hadisin aisha wanda yake cikin musnad imami abu bin hanbal da al-musdarak na abu abdullahi al-hakim nisaburi da sharhu sunna na imam al-bagawi da kuma jami'ul bayan na abu jafar al-tabari cewa man akhara sab'a al-uwala fa huwa hibrun man akhara sab'a awwala fa huwa hibrun ma'ana wanda ya kwaikwayi surori bakwai na farko na alkur'ani suratul baqara suratul uh, ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul a'raf suratul yunus cikon ta bakwai bisa zance fi inganci to fa huwa hibrun wannan ya zama malami inda ya san su ya fahimci ma'anarsu to ya zama wato ainihin malami hibir malami kenan ko ka ce habaru alhibir da alhabaru duk abu ɗaya ne jam'i shine alhabab eh, daga ainihin alhabarut alhabar kaga tawada da ake rubutu kaga malami kuma an sani da rubutu da tawada da sauransu to wannan shine a wata ruwaya kuma fa huwa khairu fa huwa khairu to shi wannan ya dace da wato ainihin alkhairi ma abucin alkhairi ai fa huwa khairu ka ita fa huwa zu khairin to shi ma'abocin alkhairi sai aka bar mudafin ilai a madadin wato ainihin mudaf wannan shine wallahu a'lam نعم سبحانك اللهم بحمدك نصرت إليك السلام عليكم ورحمة الله